A yanzu haka dai an kafa dokar hana zirga-zirga na sa'o'i 24 a cikin garin Kagara hedikwatar karamar hukumar rafi ta jihar Niger Najeriya. Wani al'amari dai ya faru ne bayan kisan gillar da wasu ‘yan bindiga suka yi ma wasu ‘yan banga guda hudu a yankin. al'amarin da ya harzuka mutanen ƙauyukan kagaran har suka aukawa ofishin 'yan sanda na garin tare da yin awon gaba da bindigogi sama da goma. Alhaji Ismaila Modibo shine shugaban ƙaramar hukumar tarafi. To halin da ake ciki dai a ƙaramar hukumar rafi kusan kwana biyar yanzu kenan muna samun hare-hare na mutanen banza barayin nan sun zo wanda ya tunzura mutanen wa'annan ƙauyuka sun zo da safe sun zo sun yi attacking police headquarter na kagara police station wanda sun karbi makamai akalla a rubuce da suka bamu cewa mutanen nan sun karbi bindigogi a hannun a police station kamar guda goma sha daya. a hali yanzu dai da ake ciki na gara mun sa dokan awa ashirin da hudu babu zirga-zirga saboda hankali ya kwanta domin so yanzu total mutum nawa kenan aka kashe da mutum biyar yan banga hudu barawo daya amma dan banga daya nan musayan wuta ne da yan sanda hmm. eh, amma su duk mutanen tungan makeri ne kwamishin Kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Alhaji Adamu Usman ya ce suna gudanar da bincike a kan lamarin. Haka shi ma sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya ce suna gudanar da bincike domin gano waɗanda suka aikata wannan al'amari. Muna nan muna binciken me ya faru duk kuma wanda aka ga aka kama da hannu a ciki dole za a yi masa hukuncin da ya kamata. To daga bisani dai kwamishinan labarai na jihar Niger Alhaji Sani Idris ya ce gwamnatin jihar Niger ta yi Allah wadai da wannan mataki na aukawa ofishin 'yan sandan. Domin abin da ya faru an kai farmaki ofishin 'yan sanda suka yi awon gaba da makamai wanda suka shafi bindigogi. Yanzu dai mu matsayin mu abokantance shi ne gaskiya muna Allah wadai da wannan abu da ya faru. Tuni dai masu sharhi suka fara nuna fargaba akan wannan al'amari da ke zaman 'yar manuniya ga hukumomin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.